Assalamu alaikum. Rahama, ban taɓa shiga rayuwarki ba, ban taɓa shiga harkanki ba. Amma kin taɓa masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi an yi duniya don shi an yi lahira don shi. Kika sa a dalilin a dalilinki wani tsinanne la'ananne la'ananne wanda Allah ya tsine wa albarka wanda insha Allahu ba zai gama da duniya lafiya ba ya zo ya ci mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To, ke da Allah. Allah ba a taɓa annabi ya bari sannan mu bayan Allah ba a taɓa annabi mu bari wallahi azim ramani ba na tare da ke ba na tare da ke kuma duk wanda ya cuce mu duk wanda ya cuce mu a dalilin kirama ubangiji Allah ya gaggauta saka mana Allah ya isa Allah ya isa wallahi ba zan yafe miki ba rahama sannan ya kamata da an bar wannan maganan haka wasu daga ciki su Assalamu alaikum suna na Rahama Sadau. Um, ina yin wannan bidiyon ne saboda in yi magana akan abubuwan da suka faru a kwana ɗaya da kwana biyu da suka wuce. Abu ya taso akan hoton da na saka kuma abun ba mai daɗi ba ne. kuma duk wanda ya sani yake bi na ya san cewa ba zan taɓa yin abin nan har cikin zuciyata ba ba kuma da niyyar ban kuma saka wannan hoto da niyyar abin da ya faru ya faru ba hasali ma ban ma san ya faru ba sai da aka kira ni aka fara gaya mun cewa ga abin da yake faruwa ni musulma ce iyayena musulmai ne Dan ina gaba ɗaya musulmai ne ba zan taɓa yin wani abu da zai taɓa musulunci ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutanen ko kuma in ce mutumin da ya wannan furicin a ƙasan na duka idan muna bibiyan abin da yake faruwa a duniya mun san cewa muna cikin wani situation yanzu da ake yakar musulmi so mutum yana neman wani gaba ne kawai da zai samu ya ci mutuncin musulunci sai kuma kaddara ta fada a kan hotuna ni ina ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ta yakan abubuwan da ke faruwa a faransa duk wanda yake bina zai gani ni ba mahaukaciya ba ne bani da dalilin da zai sa in yi sapotin ko kuma in bi wannan abin da wancan ya je rubuta a ƙasan hotuna amma dai kaddara ya riga fata duk ma dai abin da ya faru ya faru ne a dalilina ina mai bawa daukashin al'umma hakuri wannan abin ya fi min ciwo fiye da komai ya fi min ciwo fiye da kowa don allah a yi haƙuri allah ya kare mu yi haƙuri mu dinga yi wa juna adalci don allah na gode wannan abu ya fi min ciwo fiye da komai a duniya ina ba wa daukashin hausawa abokan aiki na, da musulmai gaba ɗaya na duniya haƙuri kan abin da ya faru kuma in allah ya hakan ba za ta taɓa faruwa ba ba zai sake faruwa ba in allah ya yadda. concrete.